da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. zama masu rarra assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin mai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya duk a can Nijar. Haka kuma in aka je kuma sa a kasar Ghana ana iya jin mata ta Alfa Radio ko kuma kacokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Maryam Dauda. Sai kuma ni Usman Ahmad. A sauraro duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya inda yau ma 20 ga watan Satumba shekarar 2018 magana kenan don neman sanin ta yaya muke zaɓar nau'i da kuma tantance tsaftar abincin da muke ci a rayuwarmu ta yau da kullum. abin da yake faruwa in ka je ƙauye zaka ga nauyin abinci ko da a ce an yi tuwo da miya to abin da za ka duba shi ne in ka ɗauka cewar shi tuwon nau'in abinci ne da yake gina jiki to ko kuma mu ce yake bada ƙarfi to a jikin miyan za ka ga wasu sukan sa wake kuma ka gani wake in misali babu naman miya wake zai iya taimakawa ko kuma yi aiki yadda naman nan zai yi aiki sannan za ka ga a ciki za a sa gishiri za a sa wasu abubuwa irin su daddawa da makamantansu yawancin abinci iri ɗaya ba laifi ba ne ba amma abin da ake bukata shine kada dai a sha'afa shirin yau da gobe ne kuma har ila yau akwai hirar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari inda ya da kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke Kano wato Dr. Usman Muhammad Ibrahim. To sai kuma wasu amsoshin tambayoyin da muka yi muku a shafukanmu na abota. Inda kuma idan da lokaci za mu ba ku dama ku buga mana waya don koda mutum ɗaya biyu ne mu ɗauka mu ji a mu ta alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu bari mu fara da jin amsoshi wasu daga cikin da kuka amsa mana cewa yaya ya kamata mu tantance nau'i da kuma tsaftar abincin da muke ci domin inganta lafiyar jikinmu. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abdullahi Lakifuntuwa ya ce salam yau da gobe. Hakikanin gaskiya ya zama wajibi dukan mutumin da ke son lafiyarsa ta inganta ya dinga duba tsaftar abin da zai sawo a dafa da wanda ba sai an dafa ba hakan zai inganta lafiyarmu ku tashi lafiya. Sai kuma sakon garba bala amba gashuwa Allah na faɗa daidai ya ce salam yau da gobe. mu a nan garin gashuwa Allah ne kawai yake kare mu misali ana ajiye wake lokaci zuwa lokaci har ya shekara biyu ko uku ana fesa masa magani a ƙarshe har ma yayi mana illa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salam fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe. Hakika yana da kyau mu dinga tantance abincin da muke ci sannan ya kamata mu dinga ziyartar likitoci akai-akai da zarar mun ji wani sauyi tattare da mu. Idan muka yi haka za mu kauce wa kamuwa da cututtuka. Sako daga Yahaya Danno Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare. To sai kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi ya ce salam yau da gobe. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, hakika kuna ƙoƙari sosai wajen abubuwa da dama a cikin wannan shiri mai albarka. Muna alfahari da ku, Allah ya ƙara ɗaukaka da basira amin summa amin. Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce wannan matakin tantance abincin da mutane suke ci ya fi tasiri a manyan garuruwa ko birane, amma a ƙauyuka bai cika amfani ba. Shi kuma Ado Salati goma ga annabi Rijau ya ce, Yau da gobe ikon Allah. Eto eh gaskiyar magana wannan maudu'i naku na yau a birane ne kawai yake da tasiri domin al'ummar karkara babu ruwansu da tantance abinci. Asali ma komi lauje ya yayo ciyawa ne. Abin ma'ana matukar dai abinci zai ciyu to shi kenan aikin gama ya gama. Sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce ba shakka akwai hanyoyi da dama da za a iya tantance abincin da muke ci ganin cewa akwai abincin da za a ga ya fara warin lalacewa wani ma har ya fara huhuna wani kuma ana rubuta a jikinsa ranar da zai gama aiki. To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce, To da ganin dai abin da baki zai ci, ciki ya ɗauka, ido ya sani. Saboda haka jama'a yana da kyau a ko da yaushe mu zamo likitocin kanmu. Daga nan sai wasikar Sha'aibu Zidane ya ce hakika ya kamata mu dinga tsabtace abincinmu a duk lokacin da za mu yi amfani da shi domin inganta lafiyar jikinmu da ta iyalanmu da ta 'yan uwanmu baki ɗaya tsabta dai tana da matukar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam sai kuma alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe in na fahimce ku mutum zai iya tantance abincin da yake ci ne ta in ya ci abin da ba zai kawo masa wata damuwa ba wato abinci mai kyau da kuma sauran abubuwan da ba za a rasa ba yau da gobe ku tashi lafiya. Sai kuma Usaini Dangwa ta karasuwa daga jihar Yobe ya ce e to gaskiya ni dai a yau babu abin da zan ce akan wannan batu amma zan kasance da rediyo don samun ƙarin haske a wajen masana. To ai babu damuwa Maryam an jima ma mun samu lokaci za mu kara har da sakonnin Twitter. Wannan haka yake. To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To madalla wakilin sashen Hausa a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Usman Muhammad Ibrahim daga bangaren kula da cututtuka da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya don warware mana zare da abawa. dakta ba mu cikin suna dr usman muhammad ibrahim a sashen kula da cututtuka al'umma na asibitin malami na kano yawa to dakta muna son kai mana karin haske game da nau'in abincin da ya kamata mutane su rinka ci wanda zai ba su lafiyar jiki kuma watakila ya kai ga kare su daga cutuka misali da watakila mutum zai iya kamuwa da su sanadiyar ko dai zama da yunwa ko kuma cin gurɓataccen abinci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa a hakikanin gaskiya abinci ya kasu nau'i daban-daban kuma ana buƙatar shi ne a yawan da kowanne akwai iya yawan da jiki yake bukata a kullum a kuma a koyaushe saboda haka za mu yi maganan cewar in ka ɗauki nauyin abinci akwai wanda yake baka ƙarfi akwai kuma wanda yake baka yake taimakawa wajen ginuwar jiki sannan akwai abincin da yake taimakawa wajen aikin bangare daban-daban musamman wasu kamar misali in ka ɗauki wasu ƙananan ko kuma wasu halittu da suke taimakawa jikin mutum ya yi aiki kamar yadda ya kamata. To a hakikanin gaskiya abinci duka nau'in abincin nan da ake magana muna da su a abincinmu wanda muke da su na gida wanda ba an kai su bane inji ya, canja musu kama. Mm. sannan kuma har ila yau amfani da abinci wanda yake da kamar misali in kai ɗauki ganye ko kuma 'ya'yan itatuwa wani nau'i ne na abinci wanda zai yake taimaka kwarai da gaske wajen yanda jiki zai yi aiki sannan kuma zai taimakawa sauran nau'in abinci domin a jiki ya yi amfani da su yadda ya kamata. To eh, kamar raba-raba nan da ka kawo cewa idan mutum ya ci abinci akwai eh, abin da watakila kwayoyin halittu zai taimaka musu ko kuma ko kashinsa ko kuma wani aiki da na wani bangare na jikinsa. Kai mana karin haske akan irin cimakar mu da muke anan wanda ya fi yawa a wurin mu ba tare da la'akari la'akari da yanayin wato kuma matsayin mutum a rayuwa don lokacin da aka ce abinci mai lafiya abin da ke zuwa zukatan mutane shine abu mai tsada wanda aka kashe kuɗi aka haɗa kaza aka haɗa kaza da sauransu kamar yanzu nau'in abincin nan daban-daban da muke magana za mu iya samun su a abinci da muke da su a gida wanda ba tare da an ma kai su an yi amfani ba misali in ka ɗauki 'ya'yan itatuwa da ganyayyakin nan muna da irin su alayyahu muna da irin su ɗata muna da irin su mangoro muna da guava da makamantansu wannan nau'in abinci ne wanda ko kuma ce 'ya'yan itatuwa ne da da ganyayyaki da za su taimaka wa jiki domin ya yi aiki yadda ya kamata sannan abin da nake so mutane su fahimta shine abinci da yake dauke da kitse yana da matukar illa musamman kitse da aka samu daga wajen dabbobi yana da illa sama da a ce mai ne da aka samu daga itatuwa kamar irin manja ko man gyada sannan in ka yi la'akari da misali irin abincin da za ka ci wanda kawai 'yan mintuna za ka ɗauka ka haɗa su ka ci su to wannan abincin gaskiya shi ma ba abu bane da muke buka muke cewa ko muke ba da shawara a yi amfani da su a asibiti saboda za ka ga cewa akwai cututtuka daban-daban musamman irin da cutar daji da za ka ji ana cewa in mutum ya cika cin abinci ya fiye cin abinci wanda yake dauke da irin wannan irin abincin da ake yan mintuna kaɗan an dafa shi an ci. Idan ka la'akari da rayuwar mutanen karkara za ka ga yawancin abu ɗaya ake ci abin da ya shafi ko dai hatsi fiton gero ko na shinkafa ko wani abu kuma ita kanta shinkafar haka kaga shi aka ci watakila da daddare da safe ma shi za a ci wala Allah da rana ma haka kuma in ka kalli yadda aka haɗa abincin zaka gaba abin da kuke cewa watakila balance diet a irin wannan yanayin yaya musamman mutanen karkara ya kamata su dinga kokarin sun ci abincin da yake da irin waɗannan sinadaran na gyara jiki misali abin da yake faruwa in ka je ƙauye zaka ga nauyin abinci ko da a ce an yi tuwo da miya to abin da zaka duba shine in ka ɗauka cewar shi tuwon nau'in abinci ne da yake gina jiki to ko kuma mu ce yake ba da ƙarfi to a jikin miyan za ka ga wasu sukan sa wake kuma ka gani wake in misali babu naman miya wake zai iya taimakawa ko kuma ya yi aiki yadda naman nan zai yi aiki sannan za ka ga a ciki za a sa gishiri za a sa wasu abubuwa irin su daddawa da makamantansu to yawancin abinci iri ɗaya ba laifi ba ne ba amma abin da ake bukata shine ya zamanto cewar abin da ake zubawa a sarrafa misali ko miyan ya dauki abubuwan da ake bukata a jiki da wanda za su bayar a gani da wanda kuma za su taimaka wajen aikin bangarori daban na jiki da haka kamar a zama irin na karkara ba wani aibu a kiwon lafiya misali in ce tuwo da daddare da miyar kuka da safe ma da rana ma Eh, wannan ba laifi ba ne mutum zai iya abin da zai iya ne amma babban abu mai muhimmanci shine yadda za a hada abincin da kuma mi da ne kamar misali in ka ɗauki alayyahu mutum zai amfani da shi akwai yadda in aka dafa shi aikin da shi wannan alayyahun zai wa mutum in aka dafa shi sosai za ga cewar ba zai yi ba saboda haka abin da ake bukata dai ne yanda za a hada shi da kuma tsaftan wannan abincin amma wai cin shi yau da gobe ko kullum wannan ba laifi ba ne ba in dai abin da mutum zai iya yi ne. To eh, eh, idan muka yi la'akari kuma da rayuwar mutanen birni musamman za ka ga a wannan zamanin akwai eh, nau'ikan abinci da yawanci kuke kiran su irin preservatives wato waɗanda galibin su an saka musu sinadarai ko dai a kwalba ko a gwangwanaye da sauransu wasu suna ganin kamar abinci ne da aka shigo da shi ma misali cikin ƙasa wanda ta yi eh, amfanin sama ya kare a hanya. To a iya sani na shine akwai hukuma da ya kamata ce tana kula da ingancin kowane abinci da za a shigo da shi kuma ta tabbatar cewa wannan abincin ba zai wa dan adam illa ba kafin a yarda cewa wannan abincin a shigo da shi ƙasa. Kaman ga jama'a kamar yadda muka yi bayani shine inda yiwuwa mutum ya zamanto cewar shi dai wannan abincin da suke na muke da su yau da gobe a yi amfani da su yana da kyau mutum ya tabbatar da cewar me yake ci kuma menene amfanin shi a jikin shi amma in ba haka ba ba mu da wani abu da za mu iya cewa tunda kaga sai ka auna ka duba ka gani sannan za ka san cewar menene a wannan abincin ya yi ko nau'in abin nan kayan abincin ya lalace ko bai lalace ba domin zai iya yiwuwa ma lalataccen ne amma sai a sa bai lalace ba duk zai iya faruwa kuma mukan ji labarai daban-daban masu kama da haka akwai hukuma da ta ne ta tantance kafin wannan abu a shigo da shi ko kuma a yi amfani da shi to amma misali mu ɗauka cewa na ababen cimaka da ake kawo a cikin ƙasa daga ƙetare ba su da wata illa kuma ana bin ƙa'ida misali kamar yadda wasu ke fargaba cewa lokaci yana wucewa na ingancin abin ko kuma alfanun abin yaya zaka kwatanta nisanta su da irin ce mu ta gida misali kamar ɗazi da muka yi magana tuhu da miyar kuka a musamman a yankunan karkara To, um, kamar misali in ka yi maganan abincin da za a sarrafa shi, daga lokacin da aka ainihin ɗauko abincin nan daga gona zuwa lokacin da za a sarrafa shi, dole ne za a sassa mishi wasu nau'in sinadarai da za su tabbatar da wannan abincin cikin inganci. Sannan kuma shi jikin dan adam yana da iya abin da yake bukata da kuma yawan da yake so kuma ba za mu tabbatar cewar yawan wannan kamar misali na sinadarin da aka sa domin tabbatar da cewar kayan abinci ba su lalacewa a wani lokacin za ka ga cewar duk da haka zai iya zama yana da illa kuma in ka misali ma akwai nau'in abubuwan da za ka ga mutum haka kurin abu ne wanda ba zai ma illa ba amma kuma jikin wani baya san shi saboda haka inda yadda za a yi ya zamanto cewar mutum yana amfani da abubuwan da muke da su ya fi a ce ake amfani da abubuwan da yawan suke cikin gwangwani suke cikin roba da makamantansu. kamar yanzu misali wanda zaka ga duk sadda zai ci abinci zai ce a kamar lemon kwalba irin na kwalba na ko na roba wannan shi kuma eh, yana da wata illa ne ko kuma a ah, da mutum ya saba kuma yana jin wannan annashuwar ah, zai iya ci gaba da yin yadda ya saba din nan to akwai wani nau'i da masu masana kan harka abinci suke da shi haka abu ne yana da kamar yadda yanayin dala take hmm. to shi yadda yake a kullum akwai yanayi kowane a aji na abinci akwai yawan da ya kamata mutum a ce ya ci to shi wannan wannan lemon kwalba akwai siga matuka a ciki ba wai ana cewa laifi ne a sha ba to amma da ya kamata a ce duk mai sha ya san cewar ba mamaki ka ce kullum zan sha guda ɗaya amma mai da shi hali ko da yaushe ana sha ko da yaushe ana sha ba shi da kyau muna da abubuwan da za ka iya amfani da shi muna da su yanzu wanda za ka ga cewar za ka sa siga kalilan sannan kuma zai yi daɗi zai kai zai iya fin ma shi lemon kwalban nan daɗi misali akwai su kunun aya akwai kunun gyaɗa akwai zobo rodo duk wannan nau'i ne wanda in aka yi amfani da su maimakon masu illata mutum inda an yi amfani da su yadda ya kamata za su inganta lafiya kwarai da gaske bacin tsafta za ga cewa ko da abincin an shirya shi yadda ya kamata an samu wannan balance diet duk wasu sinadarai ko kuma wasu ababe da ake bukata na nau'ikan abin da zai gina jikin dan adam suna ciki a wannan nahiyar tamu batun tsafta yana da wato uh, matukar kalubale uh, misali yaya mutane ya kamata a ce watakila suna ta'ammali da abincin da suka sarrafa kafin ya kai ga cikinsu to kamar shi tsaftan abinci tana farawa ne daga lokacin da aka shuka abincin a nau'in abinci sannan kuma za mu ɗauke duk abubuwan da suka faru daga gona muka zo ainihin gida hatta inda aka ajiye abincin ya zamanto an tabbatar cewa babu kamar nau'in su beraye da makamantansu da za su iya zuwa domin su ma za su iya gurɓata abinci to muka wuce wannan matakin muka zo matakin wanda yake dafa abincin ya kamata ya zamanto cewar misali in ka ɗauki wanda yake shirya abinci yana da kaya wanda wannan kaya ne na kawai dafa abinci in aka gama dafa abinci yau za a wanke shi sannan akwai safa akwai hula misali a rufe gashi sannan akwai nau'in rashin lafiyan da in misali matar gida ko mai dafa abinci tana da su ya kamata a ce a haƙura da dafa abinci sau misali mutum yana da misali kurji a jikin shi ko kuma mai dafa abinci tana mura ko kuma tana gudawa to irin wannan nau'in cututtuka ne da ainihin ya kamata a ce in dai mutum yana da shi bai je kusa da abinci ba domin zai gurbata abinci kuma wasu za su iya ci kuma ya zama illa a gare su har ila yau yana da kyau ga duk mai ainihin dafa abinci a koda na sayarwa koda na gida ya kamata a ce akai-akai akwai gwaje-gwaje da aka je asibiti za a yi domin a tabbatar cewa e lalle wannan mai dafa abincin nan in ya ci gaba da dafawa ba zai zamanto matsala ga al'umma ba ba ma ainihin iyali mutanen da suke eh, gida da shi ba kenan anan a wannan gabar dakta eh, mutum ya kamata ya dinga tura matarsa asibiti a irin waɗannan gwaje-gwajen daga lokaci zuwa lokaci kenan to kamar wannan wani abu ne da zai yi kamar wani sabo amma misali in ka ɗauki masu sai da abinci yana da kyau a kasance akai akai ana duba su tunda kaga wannan suna yi ne Allah kaɗai iyayen mutane ya san iyayen mutanen da za su ci abincin da mai dafa abinci ta dafa ko suka dafa saboda haka na sayarwa mm. yana da kyau dai su din ya zamanto cewar ana musu ya zamanto ma ba laifi ne in ya zamanto doka cewar kafin ka fara ko ki fara sai da abinci sai an duba lafiya sannan kuma lokaci zuwa lokaci za a zo a ce lalle a je a yi wannan gwaje-gwaje kuma za a sa wanda za su zo su duba domin tabbatarwa an yi kuma a cewar lafiya kalau to wannan gwaje-gwaje misali kamar in aka yi su yanzu zuwa yaushe ne kamata a kuma yi ko kuma aka yi wa mutum sau ɗaya shi kenan a gwaje-gwajen nan ya kamata a ce misali za a iya cewa a shekara za a yi karaba shekara gida hudu saboda haka duk bayan wata uku za a yi gwaje-gwaje kuma misali akwai za ka iya samun nau'in masu dafa abinci a jikinsu suna dauke da kwayar cutar da ita ba ta sa musu cuta ba ba za su ka gansu da rashin lafiya ba hmm. amma kuma in suka yi bayan gida wannan kwayar cutar tana fita kuma misali kamar yadda na yi bayani cewar ya kamata a ce mai shi hada abinci ya sa safa ya an za a taba abinci ga cewa mutane kalilan ne ba kowa ne yake da wannan ɗabi'an mai sai da abinci na ainihin sa safa ba wajen dafa abinci da kuma wajen zubawa masu bukata yanzu dakta ga mai ra'ayi idan yana so duk bayan wata uku nan zai iya kai matasa ko kuma wani ma'aikacinsa da yake mar girki a gida domin ku yi irin waɗannan auna-auna kwarai da gaske duk likitan da aka je aka samu aka ce to wannan yana sai da abinci ko tana sai da abinci kuma ana so a tabbatar da ingancin lafiyarsa ko lafiyarta za a yi gwaje-gwaje kuma wannan gwaje-gwajen za su ba da dama domin a ce eh ya kamata a ba shi hutu zuwa lokacin da zai warke bayan an ba da magani ko kuma a'a lalle-lalle zai iya ci gaba da sai da abinci ko ba da abinci ba tare da matsala ba. A ina nufin ko da matan gida misali waɗanda suke wa iyalai abinci kawai. Eh ba laifi ba ne an ya kamata a ce kowa ma zai a lokaci zuwa lokaci yana zuwa a duba shi amma dai an fi la'akari da masu sai da mutane abinci ah, sosai. Kutun da kuna mu'amala da jama'a da yawa ana kuna nazari da kuma eh, baya ga na littattafai ana kullum ana kawo muku marasa lafiya da sauransu. akwai cutuka ne da a yanzu bincike ya nuna cewa a suna da nasaba ko suna yawaita dangane da nasabarsu da irin abincin da mutane suke ci misali kamar yanzu in ka ɗauki ma cututtuka da akan samu daga abinci sun kasu daban-daban kamar misali akwai wanda kwayoyin cuta ne ko kuma halittu wanda ido ba zai gani ba suke haddasa su kuma su kansu wannan misali in ka ɗauki misali abincin da muka yi magana a ba irin wanda suke gwangwani akwai nau'in cuta da zai iya sa irin abincin gwangwani wanda in ya zamanto cewa wannan kwayan cutar ta shiga zai zamanto ya sa kuma ya kawo wannan kwayar cutar kuma tana da illa kwarai domin a cikin mutum uku da suka kamu da ita a biyu za su iya rasa ransu sannan bayan wannan kamar misali ka ɗauki irin kifi wanda ya zamanto an an gasar da shi da hayaki to shi ma wannan za ka iya samun kamar misali ita nau'in wannan kwayar cutar da za ka iya samun shi a abinci wanda ake irin abinci wanda yake cikin gwangwanaye kamar irin kifi nan da ake babbakawa ga kwarai da gaske irin kifi da aka babbaka shi yawwa za a iya samu ko kuma irin su cikwi ko kuma irin abinci da ke gwangwani Eh, za a iya samu akwai alkalima ko na nazari da suka nuna cewa sakamakon cutuka ko kuma abinci iri kaza da kaza da wasu al'ummar wani yanki suka fi ci amfani da shi sun kamu da ko kuma suna yawan fama da cuta kaza misali to a hakikanin gaskiya alkalima a afirka in ka dauki eh, mafi yawancin cututtuka za ka ga cewar saboda wani lokacin ɗabi'u na mutum ma ba shi da lafiya ma ba zai je asibiti ba wani kuma in ya je ma ba zai samu wanda ya kamata ba sannan kuma da kuma zuwa irin kamar misali a je wurin da bai kamata ba za ga cewa babu ainihin cikakken a misali alkaluma da suke nuna cewa wannan kwayar cuta ita ta ga yawan mutanen da suke kamuwa da shi ba ma a najeriya kaɗai ba a nashiyar afirka ma gaba ɗaya matsala ne domin misali in mutum yana da shi ma sai ka ga an zo ma kwata-kwata hankali zai koma wani wuri daban musamman ma an ka samu wanda ba mutumin da ya kamata a ce ka gani ba ne saboda haka sai ka ga an zo ana tunanin wani abu kuma ba za a samu ainihin cikakkiyar lamba ba cewa wannan mutum yana da kaza wanda zai taimaka dai ba a adana bayanai muna da dama matsala ta adana bayanai matsalar bayanai kwarai da gaske to eh, likita wai akwai wasu abubuwa guda biyu tsakanin cin gurbataccen abinci da kuma abinci wanda ba shi da abin da kuke kira balance diet nan misali wanne ne ya fi sabbaba wa dan adam illa ne To don jin amsar wannan tambayar sai a bi mu mako mai zuwa inda za mu karasa wannan hira har ma mu taɓo ɓangaren gwamnati. Kafin sannan a lamba da za a same mu ita ce alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bar mu ɗan shakata kaɗan. wane tiyan idan amadari, ilimi abokin tafiya. idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba rishin idanuwa shata mu ba mu sonai rishin idanuwa shata mu na gudu ne Itun da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku so ne, hal ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne, mai sagirar idanu, mai kumbure idanu. sai mu ci Allah ya kare mu da lafiya Maryam. Amin amin. Eh to naga wani sakon Twitter a hannunki ko? Eh babu shakka at Muhammad Faisal Munir. Mhm. Ya ce a gaskiya yau da gobe kun dauko babban magana sai dai kuma mu a ƙasar mu Najeriya mu ba abin doka wajen kula da tsaftar abinci da kuma yadda ake ajiye abincin musamman 'yan kasuwa. To da fatan za a kiyaye. To ga kira daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu ga Usman sunana Prince Sasi Bina Abdullah Azarai, to Bauchi Nigeria. To barka da shigowa. To barka da shigowa ga ni ga Maryam Dauda. Dakta ya gama jawabi. Mhm. Mm. Yawwa duba mu dai yan uwa muna za su yi su amfana da abin da likita ya ga to mun gode sosai da mu azare na mm. ina da to madalla a gaida a gaida takwara to to da mun gode <laughs> to wannan na kaman ga wani nan mako daga nasarawa eh to bismillah eh. Ah, to salamu alaikum malam barkan ku da aiki to barka ka dai Yawwa, to alhamdulillah wani ba kauye ne irin masu cin abincin kauya wannan garba salin likitan rediyo na garin da domin jihar Nasarawa. Kade ci mai tsafta, ai suna da kayan marmari kala-kala ka ci mai tsafta. To a gaskiya um, Malam Usman ba eh. shakka maganan abinci shine rayuwar ɗan Adam. Hmm. Ka san yanzu duniya da yake ta ci gaba. Hmm. Ainihin kananan asibitoci da muke da su a kauyukan mu waɗansu asibitocin sukan nuna wa ainihin ƙauyawa yadda za su ci abinci misali ka san mu maciya ganye ne iri daban-daban hmm. to sukan nuna mana mu wanke ganyen nan da gishiri in ma abinci ne ko da mangoro ne faɗi ko mu ko dai wani abu mu wanke shi kafin mu ci kuma mu linka tsaftace hannayen mu kafin mu ci abinci kuma haka ke koyar da yara eh. to kaga wannan ya nuna cewa tsaftace abinci wajibi ne kuma ina roƙon Mm, to, ai, ai malam likitan rediyo. Kula da kiwon lafiya din nan. To, Suka shiga kauyuka suna karantar da mutane yadda za a ci abinci. To, shi Yadda za a tsaftace abinci da kicin duk a shiga a koyar. Na gode malam Usman. To, to mun gode. A ah, mun amu ah, ashe ba likitan rediyo kane wani har da <laughs> likitan mu. Farai da gaske. <laughs> To, ga wannan Maryam daga eh, Maiduguri. daga Maiduguri. Hello? Malami daga Maiduguri kana tare da mu? na ga kaman kila ya rasa layin to ai maran dole iya nan ma za mu tsaya da to lallai kam ah, sannan me me me kika fahimta da wannan magana duk da muke ne ta ciye ciyen abinci ne to ni dai wani abu wani ko in ce wata magana da hmm, Mahmud Kwariye mai ta hmm. shine cewa ko ya kamata a dinga tura masu dafa abinci wurin likita eh, suna gani ko matan gida hmm. haka ko masu kuku Kuku, eh, to sai kuma shine nake cewa to in kuma shi mai gidan ne mai cutar fa eh wato ke a ganin ki ya kamata da a tafi da a tafi <laughs> in dai aka je yane ne da a tafi <laughs> saboda ka a bige eh, ga dukan mi ake eh, cewa bar jaki a da ki ta yi yawa wannan haka <laughs> yake mun gode sosai yanzu kan duka duka nan zamu dakata a madadin ita Maryam Dauda sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin hamma da baballe da injiniyan mu na yau a wannan yammaci nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka mun gode Glenn wasan kwallo wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su fita share